يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب yace an yi umarni in ragowar ruwan da kare ya saka baki ya shayar lallage a zubar da ruwan aka ce a zubar da ruwan kenan ko قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مصهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إن كري للجي أتكر قريا أيو كورو بكوبو كتي كوما زدي فليرقه يجي أزبر دورنا أبنك يجي thumma liyaghsiluhu sab'a marrat sa'annan a wanke wannan mazubin su bakwai ya zubar da ruwan ya wanke su bakwai yana nuna cewa mana ya wukare menene najasa kenan amma malikiya suna ganin ba haka bane ba najasa bane da ya kare da bauli da mene da menene saboda su qala abu abdurrahman la a'lamu ahadan taba ali ibn musir ala qawlihi falyuriqu babu ta'thir al-ina alladhi walada bihi al kalb bit-turab babin da yazo na mazubin da kare ya lallage a ciki aka ce a goga in an wanke kuma a goga a sa kasa ciki a wanke to za mu ga eh, eh, me ake nufi da a wanke da kasa din إن شاء الله قال أخبرنا أحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي التياء قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي أكشكرنك ورخص kalbi كلب الصيد والغنم sai ya sassauci karen da ke kiwo da ke farauta da ke kiwon dabbobi na gadi aka ce a yi sassauci za a yi rike a yi amfani da su wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walaga kalbu fil ina'i in kare yayi lallage a cikin kwarya ko roba ko bokiti ko mazubi al ina'u da a tauri da duk wa'annan abubuwa ana nufin mazubi ne idan dangane da irin abubuwan da suke da shi wancan lokaci da suke amfani da shi mazubi yanzu al'amura sun canza ko bokiti ko roba <coughs> ko daro ko makayi ko fanteka duk abin da za a iya zuba abu a ciki ya amfani shi ne mazubi ke fagsiluhu sab'a marratin ku wanke so bakwai wa asiruhu saminata biturabi wanki na takwas din sai a goga kasa yaya za a yi kenan sai an wanke so ɗaya so biyu har so bakwai sai a nemi kasan ayyaya a zuba a cikin ne a cikin mazubin sai a yi aya sai a cuda fagsiluhu sab'a ku wanke su bakwai yanzu ana magana ne kan me wankewa sai aka ce na takwas sai a sa kasa a cikin wankewan ko ko a a kasar zama kansa ta take. in a cikin wankewa ne to kasance cikin ruwan wankewa za a zuba a cikin wankewa ne ai eh, ba gwaninta ne ka ce zaman kanta take ba me ce hujja a kan haka eh eh ya fal fal yuriqu ya zubar da ruwan da aka sha aka rage abin da lallage da aka yi ai zai rage wani a ciki ko ruwan sai a zubar sa'annan a wanke ko da wannan ruwan za a wanke da wannan ruwan na za a wanke ruwa za a ɗebo sabon ruwa a wanke so ɗaya a zubar a wanke so biyu a zubar a wanke so uku a zubar so hudu so biyar so shida to aka ce na bakwai ko na takwas ruwan sai a zuba kasa a ciki don wankewa ake yanzu shi sa kasan cikin ruwa aka wa isma malamai suka ce shi a zuba kasan cikin ruwan na ruwan bakwai din ko na takwas sai a wanki in ka ce kasan zama ka take sai an gama wankewa sai a ɗebo kasan kuma a yi ne a wanke ko a goge to wanke ana magana ne kan me wankewa wankewa sai da me sai da ruwa ashe kasan za a zuba a cikin ruwan ne sai a wanke ko wa firuhu bi biturab sukurul hirraj malikiya su wajen su wayannan wankewa watan duk malal istinad ne ba wajibi ba ne saboda su wajen su ne imam malikiya suna ce kanatil kilabu tukbil wa tudbiru fi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai karnuka suna ta kai kawo masallacin annabi ba wanda yake ayi farwa ba wanda yake ayi kaza da kaza su kuma inda suka kamo ke to ya za ka yi da su Hmm? <laughs> hakuri ba hakuri ma yanzu kai. mana ragowar ruwan da mage ruwan mage ragowar ruwan mage kenan abinda suka sha suka rage ko قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن هميدة بنت أبي ابن رفاعة عن كبشة Binki ka a dibi ni maliki? Ana amma da daka alaiha. Abu ka ta da ya shiga wajen wannan baiwar Allah. Kuma za ka sai ta ambaci wata kalama. Ma'ana abinda take ke nufi fasa kaptuna huwa ruwan. na zuba masa ruwan alwala. Fa ja a da ta zuba ma wanda ta zuba ma ruwan alwala kafin alwala ɗin. Sai mage ta zo fa shari batumin Husey ta sha a ciki. fa asra lahal ina'a da ya ga magen na son ta sha sai karkata kwaryan ko mazubin sai magen ya sha magen ta sha ko ya sha ta sha <laughs> in kana fassara larabci sai ka gama da sai ka ga to mage nan ya dace kenan ta sha sai ka kalma a cikin hausa namiji ne amma larabci mace ce sai kana karanta mace kana fassara namiji ko kana karanta namiji kana karanta mace to shi yasa sai yana da matsala mazu'a mage aka kyan wafa fa'as dala al'ina sai karkata mata kwariyar sai ta sha hatta sharibat har sai da ta gama sha qalat ta ce qalat kabsha mai ba da waya sai ta ce fara'ani anzuru ilai sai ga kallo kallon shi a ya za sai fahimci cikin kallo na cewa kallon magana ce ya za ka mika ma mage ruwa ta sha sannan za ka yi alwala wa na atajabina ta afi ya ce mamaki kike yake yar dan eh, uwana fa qultu na'am sai nace eh mamaki nake qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat bi najas ai mage ba najasa bace inna ma hiya min at-tawafina alaikum wat-tawafat ai mage tana cikin abin da ke kai kawo ke wayo tsakanin ku tana ta kai kawo shi sa ba najasa bace lallagen da ko ragowar ruwan da ba najasa bace an fahimta akwai maji tsakanin kare da mage da jaki ko babu sukuril himari to ragowar ruwan da jaki ya sha ya rage قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عن انس قال اتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي مي يقوى مي شيلا مي كيرا نمن الله صلى الله عليه وسلم يا زمنا فقال سيتي ان الله ورسوله اتي الله ده منزلسا ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس الله ينا كنا كو ناس نامن jaki fa inna harizu ai dama ai babu sabani a cikin wannan ko shi humrul ahli yanzu humrul abin nan kuma inna ma doki shine aka samu sabani wanda suka ce za a ci sai ba za a ci ba shekaru biyu ko uku ko hudu suka wuce yunwa ta sauka da suka ci naman doki ana musu dariya da ya sauko kano gannu albasa su ma sun yi watan dan naman doki sun ci ko yunwa ta shigo abin nan gannu albasa kenan allah ya kiyaye babu al ha'izi to babin da yazo zo na bayanin ragowar ruwan da mace mai haila ta sha ko ragowar abincin da ta ci mai ke hukunci dangane da mace mai haila addinin musulunci mazhabin shi daban addinin kiristanci mazhabin shi daban yahudanci mazhabin shi daban yahudawa mace na haila inda take ma ba za a bi ba kyankyami ta suna gudu nasara kuma saboda sakaci har su sadu da ita sai shari'a musulunci yake wa'ancan su yi kuskure wayannan ma su yi kuskure to wanne ne daidai yace za a yi gogayya da ita za ta yi abinci a ci za ta sa hannu cikin ruwa ba komai abinda ba za a yi za a rungume ta za a yi komai abinda ba za a yi ba shine ba za a sadu da ita ba inda haila ne an fahimci bambanci tsakanin shari'a musulunci da yahudanci da nasaranci ko to shine sai aka ce in mace na haila sai ta dauki kofi ta sha ruwa ko kwarya ko moda ko menene mazubi sai ta sha ruwa sai ta rage ruwan yaya za a yi da ruwan za a zubar ne ko za a sha ne eh قال اخبرنا amr bin علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن تربو أنا عائشة الله كرمت ده كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض أنا أيكتش كنت أتعرق العركة العركة أدوك كشي أتنينا أتنا من دكي كي هاري ثورك كتن سنش عرق كينا تشي دكا أدوك كشي كرفة كونا أبن تشي تشي تشي سيتا أجي تلوك سنتنا هايلا منذ الله سيزي أوكا إن تسا باكين تتشي إن نمنذ الله سيما زي سا باكين سبي البركة يكير ragowar abin da ta ci kuma takan ɗauki kofi ko moda ko mazubi ta sha ruwa a lokacin da haila ta yi gumi ta yi komai da komai tana gamawa manzo Allah sai ɗauki ragowar ruwa inda ta sa bakinta nan shi ma zai kafa bakinsa ya sha ruwan to me kenan yake nunawa mace na haila ta zama najasa kenan nana aisha ce manzo Allah ya kan kishin da ya dora kansa kan cinyarta yana karatun alkur'ani lokacin tana haila ma'ana abin da aka hana shine jinin hailan da saduwa da ita inda jinin hailan ke fitowa amma a yi abinci a ci a yi runguma da ita a yi gira da ita a yi komai da ita ya halatta ba haka bane ba babu du'in rijali wan nisa'i jami'an babin da ya zo maza da mata su hadu su yi alwala a cikin makayi daya ko daro su suna da kirmi ake na dutse sassaki dutse ake yi babban dutse shi a samu babban abin nan a ciki to sai an ana zuba ruwa a ciki ko ruwa zai zuba ko a tara ruwa a ciki to shine wannan zai ɗeba ya alwala ana ɗeba a ciki ana alwala yana zuba kasa to shine aka ce maza da mata su hadu su yi alwala kafin mu karanta hadisi sai malamai suka ce wannan hukunci ya faru ne kafin a saukar da ayatul hijab wani suka ce a'a ba haka nan bane abinda ake nufi mutum da matarsa da 'ya'yansa ko muharramai su hadu suna alwala a cikin makayi daya ko fanceka ko daro ko menene ya halatta wai suka ce kafin a saukar da ayatul hijabi ne aka halatta wannan wai suka ce a'a wannan ana magana ne kan mutum da muharramansa to shine ake cewa ya halatta kenan ko قال أخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحول السند قال والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال إيه؟ كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا wanda ya bada labari ya ce mata da maza sun kasance suna alwala zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su baki ɗayan su lokaci ɗaya a cikin mazubi ɗaya abin da ya faɗa kenan to shine sai malamai ga wannan hadisin lalle sai an sa masa tawili wani irin tawili sai a ce kafin a saukar da ayatul hijabi ko kuwa a ce a'a maza da mata din nan muharramai ne wanda suke babu laifi in za su hadu su yi wannan an fahimta babu fadlil junubi babin da ya zo na ragowar ruwan wankan da mai janaba ya yi wanka dangane da ruwan alwala ko ruwan wanka ya kasu kashe biyu in aka ce fadlul ma'i ruwan da ke cikin bokiti ko buta aka yi alwala ko aka yi wanka ya ragu cikin buta ko bokiti shi ne fadlul ma'i ragowar ruwan alwala in aka ce kuma ruwan alwala ya kasu kashi biyu ruwan da aka ɗebo daga bokitin aka yi alwala ko ko a'a ruwan da wanda ya san shekaru nawa da suka wuce manya ba sa fita waje su yi alwala ko cikin dare ne za a zuba musu ruwa suna yi a cikin tasa su yi alwala su wanke komai su har su a cikin tasa shi ma ana ce da shi ruwan alwala wannan kuma ana ce da shi ruwan alwala don aka yi magana shi ka da wanne ne ake tukunna amma ka ce fadlul junubi ko fadlul wudu'i ragowar ruwan da aka ɗebo aka yi alwala shi ake magana an fahimta yanzu babu fadlul junubi babin da ya zo na bayanin hukuncin ragowar ruwan da mai jarba ya wanka ya bari ko mai haila menene hukuncin wannan ruwan ai an san ruwa inda cikin bokiti ne ba daga shaya ba cikin bokiti ne za a ɗebo a yi alwala a zuba jiki ana wanka za a iya har a gama wanka ruwa bai taba jiki ya fara cikin bokitin ba zai ta shiga ciki to su wannan ragowar ruwan yana da tsarki ko ba shi da tsarki za mu ji eh to abin da ya kawo ai matsala da sai an yi istinbaci don abin da ya kawo ba za ka iya fahimtar mahallin shahid ba cikin babu fadlin junubi ina mana babu fadlin junubi ragowar mai ruwan wanka da bai janaba ya yi ina ma na ragowar ruwan wanka ka yi wanka ka rage ruwa cikin bokiti ka ta zo ta ɗauka ta yi ko ta yi wankan janaba ko haila ta eh, bar ragowar ruwa cikin bokiti ka zo ka ɗauka ka yi ba haka bane ba to wannan sai bai kawo haka ba <coughs> sai kawo hadisin da ya nuna tare kuka yi to za a samu mahallin shahid to za mu gani Allah قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرت إتنا عائشة إتتبادل لاباري تشي أنها كانت تشي تاكسنشي تغتسل تنا وانكا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد إتنا منذ الله كي وانكا أتكي مزبي آية يديبات تديبا حتى تشي شورارين شورارين يديبات تديبا har a gama to ina mahallin shahid na cewa babu fadlil junubi waye zai yi mai istinbati mhm. malam ya zama cewa lokacin da ake wankan idan mutum ne wannan dan fasalin da yake fada shi ake ganin ruwa amma idan suka yi tare kuma lokacin da suke wannan dan abin yana kwakwatawa shi mhm. to ai ba wanda ya tsoron raguwa kenan sai na yi tana yi ne? me ya faru kanat tagtasilu ne bara gama bara gama Eh. to in suna saka hannu ne tarifa ba dole ba ne ba dole ba ne mai yi ka ce mai yiwuwa eh? eh akwai ihtimali eh ya zama ragowa eh sai kuma wa ah. eh eh wannan kuntu kanat tagtasilu ma'a da a ce ta ce tana wanka da bari manzo Allah zai dauki ruwan ko yana wanka ya bar raguwa ta zo ta dauka ba matsala a cikin wannan abin kenan amma ta ce ma'a tare suke yi ya ɗeba ta ɗeba ta ɗeba ya ɗeba eh. Eh. Eh. to ya ce shi ai abin da ya faɗa ke abin da ya faɗa kenan ya ce ai wanda ya fara sa hannu ya ɗego ya ɗeba ruwan abin da ya shirya ya zaura gowa ke to ai lokacin ba a gama wankan ba tukunna eh sai kuma wa eh ina mana suna wanka da ragowar ruwan juna eh duk ma'ana duk ma'anonin suna shiga cikin wannan ma'ana idan kake da shi eh eh, eh. ya ce in sun fara tare ɗaya riga ɗaya kammalawa wanda ya riga kammalawa ɗin ya bar ragowar ruwansa da ɗayan ya ƙarasa wanka da shi ba haka bane ba to abinda malamai suka faɗa dan su moga ne shikenan an gaba da wannan ko ma'ana dan mace tana haila ko dan mace na dan mace na janaba dan mace na da janaba ta ɗebi ruwa cikin bokiti ta yi ta bar ragowar ruwa za a yi amfani da shi ko ba za a yi ba dan namiji ya ɗauki ruwa ya yi alwala ko ya yi wanka wankan janaba shikenan ragowar ruwan za a amfani da shi ko ba za a yi ba yana da tsarki ko ba shi da tsarki ta ce a ah, to ai hannu ya shiga ci ah, to robar ta fi robar da ke da ruwan ke rike da ruwan fa ya fi hannun ne ayan hannu an riga an wanke shi ke duk wani kyalli da ake gani cikin ruwa baya nuna cewa ruwan baya ba shi da alwala eh. babu kadirin da zai ya tafi bihin rajulu min al-ma'i wudu'i wai babin da yazo in mutum na bayani in mutum na san zai alwala ruwan alwala kamata ya zamo mikidarin me misali farko kafin a shiga cikin ruwan alwala barnar ruwan alwala barnar ruwa ko da menene haramun don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce eh, wani yana yana alwala bakin ruwa bakin goge ce kar ka ta ruwa yace walau kunta ala ko da bakin teku kake alwala kar kai barnar ruwa misali in kwanta kan hannu biyu zai ishe ka alwala sai ka sa uku kai barna kuma ake wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li to an fahimta wannan an fahimci wannan ko to ruwan alwala in aka ce muddi ɗaya mana kofi ɗaya kofi mai girma in zai ishe ka alwala kada ka ɗebi sama da haka ka ɗebi sama da haka ka yi barna kenan an ce kuma innal mubazziri na kanu ikwana ne to waye zai fita ciki kenan duk kowa ya tashi gidansu ya tarar da cokali in za a wanke aka bude famfo ina ba da ruwan alwala ana sa mita da a zahar azahar la'asar magarba da sha ruwan alwalar da kake a sama mita ka gani za ka ga ruwan da kai alwala yau asuba azahar la'asar magarba isha da zai kai ka sati kana alwala da shi duk waɗanda suka san lokacin da sai an je nesa a daiba ruwa a kawo sun san kimar ruwa amma wanda ya tashi sayar da reka bohol ga famfuna ga ko ina bai san kima bai san darajar ruwa ba shi sa cokali ma in ya zo zai wanke ba zai karkata ruwa zai bude famfo ne sa mai sa cokali yana mai yana wankewa har ne ya gama to ruwan da ya wanke cokali din zai wanke cokula guda hamsin da su saboda mai famfo ya bude yana yana yana zubar to wannan kuma ya zama ne tabziri kenan wannan tabzirin kadai ya isa yasa Allah ya kama mutane da azaba ya kar isa su samu karancin ruwa su samu karancin menene da menene haka wutar lantarki duk abinda ba ka da bukatar shi wannan lokacin in kai amfani da shi ya zama barna kenan wata rana muna zaune aji muna karatu jami'ar islamiyya wani malami ba masari yana shigowa aji kamar karfe takwas mun shiga karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi shi zo kisa ta biyu yana shigowa shi ga kwan fitila na ci ya ce ai manzo Allah ce wa idza'atul mali ai wannan ya zama idza'atul mali muka ce dan me ce yanzu ai ba shi da amfani muka bar shi yana ci yana kona wuta a can kuma ba shi da abu ya zama idza'atul mali an fahimta to wa'annan abubuwa da ba sa ba a mai da hankali a ciki suna suna kirkiro mana matsaloli da ba ma lura da su ba ma sani ba manzo Allah ya ce wa kasarat wa qila wal qal wa kasarat su'al wa iza'atul mal ina ma na barna kudi barna da dukiya kwan fitila da rana ba ta da amfani kwan ba mai amfani mai ce ba ta da amfani komai kuma sai kamar kwan na ci yana jan wuta a can yana kona wuta yana jawo bashi sa'annan kuma bashi da amfani a yi barna ko ba ya barna ba to ya za a yi kowa ya tashi ya tarar da ruwan alwala yadda ake yi a ruwan da za ka yi alwala yau ya ishe ka yi alwala sati ko ka yi wanka sati to amma saboda ba ruwanka haka ake ta yi kuma kowa haka yi ya za a yi sai a zo mazhabin abdullahi da umar kenan ya za a yi waye zai iya kiyaye alwala ya yi alwala ya gama inda ya alwala digo biyu uku kadai za a gani ba za a ga ruwa yana yawa eh? ana samun ana ana gyarawa amma barnar ruwa kowa ya tashi ya tare da barnar ruwa kuma kowa ya yi waye baya barnar ruwa wajen alwala waye baya barnar ruwa wajen wanke cokali waye baya barnar ruwa wajen wanke hannunsa ana barna ko ba barna to ya za a yi sai mazhabin abdullahi dan umar yace kunna nanharifu wa nastaghfirullah ba ka faɗa ba a cikin hukuncin me eh yace fa kunna nanharif wa nastaghfirullah ya riga ga ba yadda za a yi yace sai mu yi sannan kuma mu yi istighfari <coughs> ya zama min mata ummu bihil balwa alaysa kadhalik ke gwargwadon ruwan da ya kamata isa ayi alwala da shi qala akhbarana amr ibn ali qala haddathana yahya qala haddathana shu'ba qala haddathani abdullah ibn abdullah ibn jabr qala sami'tu anas ibn malik yaqulu yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ wa yaghtasilu bi khamsi makaki manzo Allah kan makuk shine muddi kenan manzo Allah kasance yana alwala da muddi daya yayi wanka da muddi guda biyar kuma yana da su yana da gashi mai yawa yana da suma ko yana da gashi yana da suma gashi da suma wanne ne yafi daraja wanne ne yafi su ma akwai akwai dan aibo a ciki wala ke su ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi amma yace mudi biyar zai ishe shi yayi wanka قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في منزع الله يزوزي الولاء فأتي بماء في إناء قدر ثلثي مد شاء كما سروا أتكلم مزدي ورغدا ثلثي biyu na muddi ma'ana sauran su liki ɗaya cika muddi ɗaya kala su ba fa a annahu ga sana mai riwaya ce na hadda cikin riwaya cewa wanzu Allah ya wanke hannayensa wajen ala ya dukuma sai na cuttudawa ويمسح أذنيه باطنهما سي شافي كنا يسا guda biyu masu albarka cikin kunnen. to yanzu fatan kunnenka wanne ne zahiri wanne ne batini wannan da ake gani shine zahiri ko ba su batini wannan da ke boye fa zahiri in ka ɗauki zahiri shine abin da ake gani to wannan kunne ya zama mai kenan ya zama zahiri in ka dauki ne shi na abin da ba a gani wannan bayan kunne ya zama ne. amma ko a hausa nan sai a ce bayan kunne ko ina cikin kunne wannan shi ne cikin kunne nan kuma fa bayan kunne to wanne ne zahiri wanne ne baɗini wannan da ake gani shi ne mai ina cikin kunne ina bayan kunne na cikin kunne kenan kai haka ai ciki kenan wannan kuma me bayan kunne to wanne ne zahiri wanne ne batini bayan shi ne ne cikin ba shi ne mai to shi kenan sai aka wai aka shafa a nan kenan ya ce ban ga ya shafi bayan kunnensa ba baya hana cewa ya shafa shi ne ya ce bai gani ba باب النية في الوضوء باب ديزونا نية انزا اي الولاء معنى النية في الوضوء قال اخبرنا يحيى بن حديد ابن عربي عن حماد والحارث بن ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك وحول السند قال وأخبرنا سليمان ابن منصور قال أنبانا عبد الله بن المبارك واللفظ له أن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن وقاس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati innama al a'malu binniyati qabala al jam'a bil mufrad wa fi riwayatin innamal a'malu binniyati qabala al jam'a bil jam'i ilman anna muqabalat al jam'i bil jam'i yaqtadi al qisma ahadan fama al jam'i bil mufrad قالوا إنما الأعمال الأعمال جمع أيك بالنية النية إلى ما نوانا إسكتي أيك داوى نية ذات ودا ترمس كواتر دمي تركي دمي الولاء من فسمي صلى تصلى إتتي من فا دعك تاج نية صلى إن دا ودا ترمية الولاء ai ba za mu shi bane gashi muna ke tattaunawa ake daga tsarki alwala me karshen abin da za ka yi mana sallah din ita ce manufa alwala ma'ana da tsarki da alwala din duk menene wasila ce gaya ita ce sallah eh ba ji ba me sharafi na sallah ma'ana to a kan haka niyyar sallah ta wadatar gaba da niyyar alwala ko ita ma sai ya mata alwala in aka ce innamal a'malu bin niyyati muqabalatu jam'i bil jam'i yaqtadi al qisma ahadan mutun dari ga naira dari su raba kowa ne kenan zai kowa ya dauki naira daya yaqtadi al qisma ahadan kisa innamal a'malu bin niyyati ayyuka da niyyoyi ake yin su ma'ana alwala alwala sai ai mata ma'ana alwala sai ai mata niyya sa'annan kaza sai ai masa niyya sa'annan kaza sai ai masa niyya ma'ana niyyar gaya din ba zai wadatar ga barin wannan niyyoyi ba an fahimta to mecece niyya ma tukunna kafin a shiga cikin wannan jidali mecece niyya eh abin da muke tambaya shine mecece niyya yanzu muna so mu san ta'rifin niyya wala ya juzu fil hudud zikri au, in zaka bada haji sai ka tafi kan haji mecece niyya yanzu muna son ta'rifin niyya lokacin alqas ba shi kenan ba wa shar'an kudirin zuci abinda mutum ya kudirta a zuciya dangane da mai dangane da aiwatar da wani aiki ba shi kenan ba ya zama mai kenan ya zama niyya to ma'ana yanzu mun san mece ce niyya kenan ko to ina ne digirin ta da mai ake niyya zuciya to labba ba su da mashiga ba su da ma'ana a cikin niyya eh eh, eh? ba su da shi da mai ake niyya zuciya mana duk abin da ka san za ka yi shi suka ce ba za ka taba iya yin shi ba sai da niyya misali ka san yi ranar lahadi bayan la'asar za ka makaranta lokaci na kai za ka ɗauki littafi ga kama hanya dan kan an tambaye shi na ubakar sai ya je makaranta da ai kiran sallah kai a alwala kama hanya dan kan an ta ina abakar sai ya je masallaci ya je sallah azhar mana dan ka ya san niyyarka kai ba san niyyarka sai ka bada ce nayi niyyar yin sallah azhar eh ya zama ne eh? ya ya zaka ya haddasa majmu'un niyyat ne إنما الأعمال بالنيات تمنين الأعمال جمع عمل تمنين aka yi shi gabobi zuciya na cin wannan harshe na cin wannan suka ce eh a yi ma limri'in manawa mana duk kowa da niyyar da ya yi ma'ana musulmi baligi aikin shi ba zai samu shiga ba sai da niyya niyya kuma ya danganci ikhlasin ta don lada a samu lada ko a rasa lada an fahimta akan haka sai ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ittahada shartu wal jawab ka'ida lugar larabci a shartuwar jawab ba su haduwa zama daya haka mubtada da labari za ka ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ina ba na wannan wanda niyyar ta kasance hijrarsa ta kasance zuwa Allah da manzansa hijrarsa ta kasance zuwa Allah da manzansa to ina ba na wannan maimaita magana sai aka ce la budda min taqdirin laula al-mahdhufat wal maqdurat la arafa al-imar an-nahwa fama hiya al-maqdurat huna qala faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih qasdan wa niyatan fa hijratuhu ila Allah wa rasulih hukman wa shar'an faman na hijratuhu ila Allah wa rasuli qasdan wa niyatan fa hijratuhu ila Allah rasuli hukman wa an fahimta ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هجر إليه wanda kuma ya zama hijirarsa sai saboda wata duniya ya samu ko ya auri mace to hijirarsa ta zama haka in ya samu duniya ya samu in ya samu matan ya aura to shi kenan bukatar ta biya in bai samu matan ya aura ba ya yi hasarar hijirarsa kenan to me yasa aka faɗi wannan maganar yanzu haramun ne mutum ya tashi da maka zuwa madina zai yi aure mutum ya tashi daga makka zuwa ya je madina yin aure ya yi haramun ne mutum ya tashi kano ya je sokoto ya aure ya yi haramun ne mutum ya to me yasa aka zarge shi nan eh gashi ya yi hijira ai ya yi hijira ko bai yi ba a'a a'a ya ce bukatar hijirar ake shi ma gashi ya yi hijira me yasa aka zarge shi eh? miyarsa haramun ce eh haramun ce eh eh haramun ne mutum ya tashi makka je madina ya aure yin aure haramun ne ba haramun bane to me yasa aka zarge shi abinda muke so mu zarge eh aure kuma sabon Allah ne ba ibada bane auren ibada ne ko ba ibada ba ne eh. abin da ya yi ya yi haramun ne to me yasa aka zarge shi gashi ya yi hijira ya yi hijira ai ina ma'anar hijira ya tashi daga makka zuwa madina abinda ya je yi din nan kuma halal ne yin auren haramun ne to dole shi dole sai a kyale shi eh da eh? ah, ba ba za ka yi sani ba sai ta ta ce ta fasa auren ya ce to eh zan je ci kasar hijirana ba ihtimali bane ba ihtimali ba ihtimali bane ba eh eh eh Thank you. ya je ya aure ta daga makka zuwa madina haramun ne? Ah. bai da ladan hijira in ya samu auren ya samu in bai samu ba to menene yasa aka zarge shi kenan saboda ya shiga ki sai a takaita ko ya shigar da aiki na duniya cikin aiki na lahira shine abin da yasa aka zarge shi kenan amma abin da ya ba haramun bane haramun ne ba shi kenan ba to auren shi ma yi na aikin lahira <laughs> wai auren shi ma aikin lahira ne Jo yayi a makka mana yayi mana a makka yayi a unguwansu don mai zai haura ya je sai port road don mai zai haura ya je sai a <laughs> ah, to kaji eh mana oye aiki shi na son duniya a cikin aikin lahira din ne abin zargi ba wai aikin da yi haramu ba da aikin da yi haramu ne ba za a tada kuma ya yi aure masu ce bai ba amma ya yayi ko bai ba yi auren ibada eh, aure ba addini ne ba ibada bane ibada ne za a ce gara rashin bukatar sai ya aure to ya za a yi a addinin musulunci sai yana kula da bukatar dan adam ne fa shi yasa kake ganin ba za a ba za a soke bukatun dan adam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kula da bukatun dan adam sai ya kula da bukatun ka sai ya kare ka sai yayi maka sai yayi sannan ke kai ma kai kai ma kaza da kaza kaza kaza addinin musulunci har ko sai da ya kula da bukatun ka tun daga ran da aka haife ka kake cin arzikin Allah tun daga ran da aka haife tun kafin a haife shi ma yake cin arzikin Allah ko tauhidin rububiyya kenan ma'ana uluhiyya baya zuwa uluhiyya uluhiyya ba ta zuwa sai bayan ka balaga ka cika shekara goma sha nawa nan uluhiyya ta zo amma rububiyya kuma fa tun daga ran da aka haife kake shan nono kake cin abinci har kuma wa yake maka wajibi ne sallah wajiba ce a kanka ma'ana kana cin arzikin Allah ba a tilasta ba kai sallah ba yau gobe shekara biyar bakwai goma sha sai ran da ya balaga ya kai zai iya haifar kamansa sai ran da ta balaga ta isa munzalin da za ta iya haifar kamanta ya ka daga yau an bude fayil daga yau sallah wajiba ce azumi wajibi ne kaza wajiba kaza kaza kaza daga yau an dora masa taklifanci kenan bayan shekara nawa da haifuwar mai shi goma sha yana cin arzikin Allah mana a baiwar rububiyya kenan sai daga tsasar cito addinin musulunci sai ya kula da kai sannan ya dora ma nauyi to wannan tarbiyyar da mutane suka kasa fahimta kenan shine aka ta samun matsaloli tsakanin tarbiyya duk sa'an da mace za ta tambaya kuma mutum zai tambaya to malam me yasa yaran nan in an je an tashe su sallah ba za su tashi ba sai su ta fashi sai ka gaji ka daina sai na ce ai ba gajiya zaki ki daina ba cewa aka yi wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha ina mana na wasbir alaiha ko kai hakuri nace a'a ba hakuri kenan ba wasbir ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana nace wasbir li hukmi rabbika wai me kenan kai hakuri da hukuncin ubangijinka na kuma ka ce wa'mur ahlaka bis salati saboda Allah ya san wanne yana da wahala sai ce wasbir alaiha ina mana na wasbir da Hausa farko ba shi ne hakuri sannan ka dage ka jure ka me ka jajance kai to wannan suna ake cewa sabir alaiha to sannan sai a ce wannan da da ce wannan da ma shekarun sa nawa ne ai sun kai shekara 20 ai sun kai shekara ce duk duniya masu tarbiyyar da ƴaƴa da mutane inda suke shan wahala kenan larabawa ma sai aka ce sinnul murahaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce al-shababu shubatun min al-jununi shine bahaushe ya fassara ce kuruci dangin hauka ce duk sa'an da ya su kai wannan sai ya aiki ne mata da kin shiga kin tashe su kowa cikin fushi za ka tashi kowa cikin bacin rai in maza ne kowa cikin bacin rai me ya sa suke yin wannan abin eh? me me sa? kuruciya eh kyau yace bukatu sun kibe sun kibe to ya wata irin bukatu <laughs> me ya da taka a lokacin bukatar ba bukatar su ne to ai ke ma kin san akwai bambanci tsakanin ɗanki da kika haifa har shekara bakwai har tara har goma sha ɗaya da kin abinci ba saka miki kira shi ku ci tare ko ya ci ba wanda suka girma suka yi ashirin da ɗaya ɗin na yaƙi shi a sa na a aje in ya zo ku ɗauki abinci ku ba shi ba ka ke ba ya daina cin abinci gida bakin kofa za yi ɗakin shago can za su zauna waje za su zauna da abokan su ci in sun gama sai su yi mai ya koma gida ya zauna ko suna bakin kwalifaci suna kan me suna kallon me suna kallon mota kalle-kalle ba wai abin da ya fada shi ne daidai suna kallon me kalle-kalle wannan ya wuce da kasiya wannan ya wuce da lifan wannan ya wuce da kaza wannan ya wuce da mota mai kyau duk yana kallo ba abin da yake so shi ma sai ya mallaki irin wannan abin kuma ba shi da shi uban shi ma ba shi da shi ya zai ta cikin ya zai ta ji a cikin kuma ba ranar da zai mallaki ba tunanin sauran shekara ɗaya ko biyu ya mallaki wannan ba rana ya zai ta ji eh ya zai ji ba daɗi haushi yake ji to sa'an nan kuma yanzu ya riga ya girma ya balaga ma'ana a jikinsa ya canza suna zaune duk yadda suka ga ta gabato ko ina ya cika yanke ji a cikin ransa to sai ga yana jin tunanai yaushe zai kai shi ma a ya mallaki mace yaushe zai da ya je ya kwanta yana bacci shikenan sai ya mafarki sai ya mafarkin abin da bai taba ji ba a ji ce awo oh, ashe su su a ce <laughs> ba shi kama da tali a kanai rayuwa ba suke babu tuwo miyan kuka yana jin haushin ku yana jin haushin rayuwa yana jin haushin zamantakewa ya zai yi ya zai yi to wa'annan dukkansa to in kana so sai ka kira shi ga ga naira dubu mai dubu ɗari mai tan je ka so vespa ga naira dubu mai tan fara tara lefe za ga ya fi kowa biyayya a gidan don ya san me zai yi mana an jawo masa matsalar kusa kenan ya kusa shi ma ya mallaki matan kansa ba ka bane ba to amma sai aka kyale shi tsawa kai zo ka ɗebi ruwa kai zo ka je ka ɗebi kai zai kai kaza kaza kaza an manta da bukatarsa ba ka bane ba to da'iman a cike yake yadda ka san ba mai ke cike kamar zai yi abin nan dai, to sai in ka kira shi kai ba za ka tausaya mishi ba fa wannan duk sa'an da ɗaya kai wannan fa shedan na jan shi fa a lokacin da kika haife shi ko ka haife shi kai wannan wallahi ba kuka da ke mallakarsa ba shedan na jan shi abokai na jan shi titi na jan shi yayi zamani abubuwa biyar suke fisgo wannan da wannan fisge shi da wannan fisge shi da ya za a iya zauna lafiya ya za a iya samu lafiya to kai da kake uban shi ko kada ke uwarsa ko uwarta a lokacin ke kuma ba za ki yi hakuri ga wani ya zo ya yi fitsari masallacin manzo Allah manzo Allah ya hakuri ba a lokacin wannan da ya shirya kuma a tsawata a yi mishi a kai mishi fada fada ake mishi ba a nuna masa kuskure shi yadda zai gyara ba misali da ya kuskure a yi masa fada da a kira shi kai yin ka ɗebi ruwa abincin nan sai ana ce ya ce ya gama ce kaga kaza kuskure ne kaza ya kamata ka yi yanzu ka girma ya kamata kana kaza kaza wanne ne zai fi fahimta wannan tsari da aka shi ko tsawa da aka tsawa ta musu ake yi sun yi kuskure wallahi wani har ya bakin cikin tsawon ya gama bai san kuskuren da ya ba balle ya san yayi zai ya gyara gobe kuma sai ya maimaita sai uban shi masa tsawa to shine hanyar tarbiyyar ita ce take kara dagula al'amari kowa uba duk bai san cewa yanzu dan nan fa ya girma ba lokacin da yake shekara bakwai ba ya kai yanzu a yi tararrashin shi ana ilmantar da shi ana nuna masa kaza kuskure ne kaza ai kaza bai dace da kai ba ga kuɗi je ka sau kaza je ka mallaki a lokacin shi ma fa baya so ya sa takalmi kwancin takalmi fa so yake a ba shi ma ya sai nashi so yake riga shi ma ya sai nashi so yake duk ba ka yi mutum da shi ba sai tsawa to sai ya zo ya fahimci kuskure ko iyayena suna gaba da ni ne ko ba sa kauna ba sa so na ne ni ga bukatu na a ciki kuma bukatun shi na cike da zuciyarsa iyayensa sun sani amma manufar iyayensa shi bai sani ba to shi a samu kawo a cikin wannan yasa da'iman yaro ba ya jin daɗi zan ba shi abinci ma a dauko da ya cika da ya tashi za shi bakin titi yana kallo ke yana kallo yana kallo yana kallo shikenan da ya ji ya kwanta ya bacci shikenan sai ga a rasa kan shi ba shi da lafiya a kai shi asibiti a je duk binciken da za a yi wallahi ba za a yi ba za a iya magance shi ba sai a yi mishi aure duk binciken da za a yi mata ba za a yi magance ta ba sai a yi mata aure ya je makaranta ya kalli wata ko ya ta kalle shi za harare shi bai ji daɗi ba ba ta bashi fuska ba sai hankali ya tashi in zo gida aka bashi abinci da ya sa noma daya ya tana sai jefar da abin abincin ba zai ciwu ba me ya dame ka ne me ya dame ka ne hajiya zai iya faɗa miki abin da yake damun shi zai iya faɗa miki ai ba zai iya faɗa miki ba amma a cikin abin da ke damun shi ko كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبين باب الوضوء من الإناء باب da ya zo من الإناء دقى al'ina'i daga mazubi a cikin قال أخبرنا قطيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة an anasin qala yace an karbo daga sayyidina anas Allah ya kara masa dace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hanat salatul asr <coughs> na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin lokacin sallar la'asar ya kai فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه wannan ya duba ba ruwa zai alwala ba ruwa wannan ya duba ba ruwa wannan ya duba ba ruwa fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in sai aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan lokacin la'asar ya kai ba ruwan da za a alwala duk baki ɗayan al'ummar nan guda dari nawa mota ɗaya ne roba ɗaya ruwan ɗan kankani ne ba zai ishi mutum ɗaya ma balle kowa fawa ba a yada fi zalikal ina'i sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka yasa cikin dan ruwa kaɗan ruwa kaɗan din wa amara nasa an yatawadda'u sai ce kai kowa ya zai alwala wannan zai alwala ya tafi ruwa sai dai karu wannan zai alwala ya tafi ruwa sai dai karu fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabihi hatta tawadda'u min indi akhirih mai riwaya ce sai ga ruwa na kulkulowa karkashin ya san manzon Allah na su albarka sai da kowa ya alwala har ya gama kuma ga ruwa to wannan mai kenan yana nuna mu'ujizan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ashe ruwa din Allah ne ke kawo shi ko kullukum ja'i'un illa man at'amtu kullukum kaza illa kullukum kullukum alaysa kazalik ba haka bane ba to duk abin ne muna karanci fafirru ila Allah sai a dinga roƙon Allah Allah madaukakin sarki kai ne zaka iya bada wutar lantarki Allah kai ne zaka iya bada ruwa Allah kai ne zaka iya bada kaza amma a sauran ana fada ana takace wannan ya fada wannan ya fada wannan ya zo yana yi kamar za shi yakin badar ba abin da zai yi muna sai mu koma ga Allah in mun manta da Allah to sai Allah Allah ya kyale mu da tattalin arzikin da siyasan da tattalin menene da tsare-tsaren duk baki daya sai a sha wahala saboda nasullaha fa ansahum anfusahum ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما هجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توصى من أعرض عن ذكري دون لكون كي قبر تنا الله قبر شرع الله قبر الدين الله فإن له سيد أكي توكيدي تبت دائر باب ko lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci rayuwa mai kunci ko kana da kudi Allah na iya kuntata maka ko kana mulki Allah na iya kuntata maka ko kana da ilimi Allah na iya kun duk abin da kake mallaka Allah na iya kuntata maka a ciki zai yi ko ba zai yi ba yana yiwa za a mutum na da kuɗi kuma yana cikin kunci ga mulki kuma yana cikin kunci ga siyasa an kafa mulki kuma yana cikin kunci to shine man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wannan ma'ishatan banka tana ko ina duk wanda ya kauda kai barin addinin Allah ya manta da addinin Allah shine Allah ce nasullaha fa ansahum anfusahum sun manta da Allah sai Allah ya sa suka manta da abinda ma zai musu amfani sai ga hanyar da za ta yi amfani sai a kauce ya saki layi wannan ya ya yi tafi ya tafi kenan ya shiga dawa wannan ya haka ya haka haka shi kenan ga kuma hanya sai Allah ya buda ma mutum basira sai ga ya dawo da shi kan hanya قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yajidu ma ba su samu ruwa ba ruwan me ruwan alwala ai sai lokacin sallah yaushe ake neman ruwan alwala in lokacin sallah ya kai ai sai a kadara sai lokacin sallah ya kai sai mutane suka nemi ruwan alwala to ba samu ruwan alwala ba fa utiya bi taurin sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazubi fa adkhala yadahu sai manzo Allah ya shigar da hannunsa mai albarka fa laqad ra'aytu al-ma'a yatafajjaru wa yake yambuku wanda yake yatafajjaru wanne ne ya kai matuka yambu yambuku ina ba na yambuku yana bulbulowa ya tafajja yana me yambuku yana me bulbulowa ya tafajjaru yana tukudowa yana fitowa da ƙarfi hmm. min baini asabihi tsakanin yatsun manzon Allah mai albarka wa yaqulu sai manzon Allah yana faɗa masa yana faɗa musu hayya ala sahur wal barakati min Allah azza wa jalla hayya ala sahur wal barakati min Allah azza wa jalla ku taho ku zo ga alwala da kuma albarka daga Allah azza ina ba na yake wal barakatu min Allah azza wa jalla ma'ana dan ya komar da su zuwa ga Allah tauhidi eh ku kadaita Allah Allah ne muna wannan ku gode masa alal amashu wa salimu ibnu abil jadi qala qultu li kam kuntum yawma idh sai aka tambayi mai riwaya a lokacin da ruwa ke ke menene ya tafajjarul ma'a ma ruwa na mai yana kwararo tsayawa yana tunkudowa yana fitowa da ƙarfi aka ce kuna rai kala alfun wa mi'a mutum dubu da ɗari biyar suka yi alwala da ruwan da aka kawo cikin mazubi saboda manzon Allah ya saka hannunsa a ciki sallallahu alaihi wa sallam akwai karama kenan ko ai mujiza ko eh me yambanci tsakanin karama da mujiza karama waliyan Allah kenan mujiza kuma annabawan Allah an fahimta to Allah ya girma mu manzon Allah ba shi mu'jiza ina ba nan mu'jiza eh ina ma nan mu'jiza gagara koyo ina ma nan gagara koyo ya gajiyar da mutane saboda me ba za su iya ba saboda me a yi abin da yake da wahala ba shi ne mujiza ba eh. a saboda annabawa manzanni Allah ya aiko su ne su zo su canza al'umma al'umma da ka zo ka same su din nan suna da abubuwan da suke sun kware a ciki in ba su ga ka kware a ciki ba za su yadda da kai ba ba haka bane ba mutanen annabi sun kware a cikin likitanci sai annabi sai zo musu da abin da ya fi karfin wanda suka sani mutanen annabi musa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo larabawa kware cikin sun kware cikin fasaha da balaga da hikima da tsara magana sai ka musu abin da ya karfe su to duk wani manzo in Allah zai aiko shi zai ba shi mu'jiza abin da ke gaskatar da cewa gaskata cewa wannan daga Allah yake me yasa zai kawo abin da sun kasa ɗaya ne a cikin su shi ya iya su ba su iya ba kuma bai taba shiga makaranta ba to shine ake cewa mu'jiza mu'jiza din nan kauniya ko alqur'ani mu'jiza ko kauniya ko menene da menene duk suna faruwa to waɗannan abu abubuwa su ke sa mutane su bi ka ko su sallama maka ko su yadda da kai wannan maganar an ɗauko ta ne saboda musamman mu musulmai a duniya yanzu ana addu'a Allah ya halakar da tura Amerika Allah ya halakar da kafirai Allah ya halakar da menene da menene Allah Allah ya halakar da su suna nan wanda ajalin shi kai zai mutu wanda ajalin shi bai kai ba zai mutu ba sai ajalin shi ya kai ba haka bane ba yanzu kai musulmi me abin da ke hannunka na mu'jiza da za ka iya nuna ma duniya kai ma ka isa ka ce babu kuma babu ne menene menene abin da za ka yi alfahari da shi ka tallata addinin musulunci qur'ani shine mu'jizar da banzo Allah ya taho da shi ko ana aiki da shi ba nuna min duniyar nan kasar da ke aiki da alqur'ani aiki su gabatar da alqur'ani da sunna kan tattalin arziki kan siyasa kan menene da menene da menene Eh? sai masu kwatantawa to wannan asalin mu'ujizan kenan an samu cikas a ciki to sai turawa suka zo su kawo mu'ujizozin su karamomin su suka yi kwamfuta suka yi kaza suka yi suka ɗauki hankalin mutane suka yi makamai suka yi kaza da kaza waɗanda yasa ana tsoron su tilas ana tsoron su tilas ana sallama musu tilas don yawan su ne don karfin su ne saboda sun kirkiro abubuwa a cikin rayuwa wayannan abubuwan su ne suka zama musu da musulmai ne ta ce karama suka zama musu abin da zai sa a mika musu wuya tilas amerika ta yi ko ba ta yi ba ingila ta yi ko ba ta yi ba faransa ta yi ko ba ta yi ba har suka zo suka raba duniya sai abin da suka ga dama yanzu duniyan nan kakaf amerika ta fi kowa karfi daga ɗaya shi da isra'ila abin da suka ga dama sai su faɗa ba sa jin tsoron kowa ba sa shakkan kowa in an ce wannan wazirin kharijiya kenan ko mace ce sai ta shigo tana tafiya gaban ta gadi hankalin ta kwanci ba sa shakkan kowa ta sauka wajen shugaban kowa ko musulmi ne zai tsara mata zai mika mata wuya saboda ita saboda kanta zatin kanta saboda me bayanta akwai makaman nukiliya akwai sojoji yanzu za a tashi awa 24 za a kwace garin ku saboda ita yasa dole a girmama ta to sa musulmi ba ka da abin da za ka nuna yanzu ka ce mutane ku zo ga mujiza ga karama ga sai mun tashi gadan-gadan an koyi ilimi an ba ilimi muhimmanci an kai inda za a iya ko iziya da aka faɗa cikin littafin malikiya aka ce menene shara'in sallar juma'a ya wajaba akan mutane sai kuna ce mai abinci kuna da kaza kuna da kaza ku wayannan abubuwan ma ku da suka ce ba wajibi bane ba haka bane ba yanzu me musulmi ke mallaka a hannunsu za duk duniyar musulmi za su yi taro za a yi da alam islami menene da menene duk za su yi har a gama ba za a ga abin da aka ba turawa ko za su yi taron su sai ga abubuwan da suke tafiya a kan nan zahalinci ne adalci ne daidai ne kuskure ne ana tabbatar da shi ana tafiyar da shi kuma dole ba haka ne ba za a ga duk cikin kowace baka ke sai ga su ko ba ta ne ko mace ce ministan waje na kasan amurka namijin mace ce kamar gai haka za ta faɗi amma ta fi karfin ka kowane ne kai kowane ne kai ta sauka kasan ka dole ka fara mata dole ka girma mata don zafin ta saboda wayanda suka aiko ta ana taba ta ko ana bata mata awa 24 za a yi kwace kasan ku duk kasashen musulmi da kasani in suka tashi awa 24 za su kare isra'ila kadai in ta tashi duk kasashen da ke kewaye da ita dinnan wallahi za ta kwace su da hannu saboda dukkan su sun hadu sun yake ka sun kasa me yasa amerika shekaru 600 ko 700 da suka wuce babu amerika a duniyar nan wani colombo ya je ya je ya menene ya kirkiro ta ko ya me ya gano ta ko eh ya gano ta eh ba ya kiro da suka ce columbus discovered america in the year 1492 ko 1592 ko 1492 ko 1592 haka suka faɗa mana an kai lissafi shekaru 600 ko 700 a duniyar nan america ba kowa ba ce e ko ingila lokacin akan jaki take tafiya ko akan mota take tafiya akan jaki akan jaki take tafiya sai suka isra'ila kadai dukiyar da take kashewa a cikin ilimi da bincike duk kasashen larabawa da man fetur su ba sa kashe rabin yasa duk zagaye da ake za a haura a je amurka a yi ka taba ganin an shiga isra'ila a yi ba ta fi kusa da su ba an taba zuwa abin yayi mata ba zai taba yiwa ba saboda me suna kashe kudi cikin bincike suna kashe kudi cikin research suna mutunta ilimi haka america haka ingila haka faransa shi yasa dole aka sallama musu ba wai dan adalci suke yi ko ana son su bane ko menene kawunnin ka ne ko bafannin ka ne ko menene dole ka sa ido kana kallo saboda sun yi abin da sun yi jirgin sama sun kawo kwamfuta sun yi likitanci kai kanka maka lafiya sai ka je wajen su to abubuwan da ake bukata musu. musulmai su tabbatar kenan su mallaka su ma ana bukata wajen su su ne su faɗi eh duniya ta ce eh suna ce a'a a ce a amma man la yamliku ta'ama fa kaifa yamliku al-qarar wanda abinci ma baka da shi shine kace ka hau kujerar naki kujerar za ta dace da kai kaki me kujerar za ta yi ma kyau ka maka yawa ba za ta yi ma kyau ba an fahimta to shi yasa duk wani manzo in Allah ya kunshi ya bashi mu'jiza wanda zai jawo hankalin mutanen kasar saboda me abinda kuka kware ne kuka fi kowa iyawa sai zo ɗaya ne a cikin ku ba ku taba sanin lokacin da ya je koyi wannan ba kuma ga shi ya zo da abin da ya fi karfin ku ba dole a mika wuya ba to yanzu mai musulmai za su nuna don su jawo hankalin mutane ko ina kashe musulmai ake su kansu kashe kansu su yi duk duniya baki daya kafirai na kashe su su ma suna kashe kansu za su iya suna fada suna tashin hankali wanda ya kafirta wannan wanda ya kaza da kaza wannan amma in aka kashe musulmai ba ka jin sun ce komai duk hayaniyansu da surutu su da komansu tsakaninsu da su ne to dole kafirai suka zama abin tsoro kowa na shakkar su kowa na tsoron su mai son ya tsaya takarar zabe baya son ya fadin ya goyi bayan addinin musulunci saboda arna sun ce eh, musulmi ne mai zafin addini ba za a zabe shi ba su kuma arna suna bayyana arnaci, su kashe wanda su kashe kuma su yi zabe kuma su kafa gwamnati ya kai eh ne to ya za a ba so ake ana so ake a fita cikin wannan halin suwa suwa kenan sahabbai da tabi'ai ko eh to yanzu za mu tambayi kai da ka kawo wannan warware hanyar da za a warware ya za a koma wancan hanya hmm. eh to Eh. Eh. eh eh yanzu dagaci abinda zai ci ba ya ishe shi waye dauke shi wani ba cikin rayuwa waye san mai unguwa ko dagaci daga ce tashi sai ma fama yake ta wa ma ya san da shi balle ya mutunta shi Allah ma jina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man alai tabarakta rabbana wa ta'ala wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم